Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lale habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da rahoton OCHA dangane da hare-haren ƙungiyar Boko Haram a jihar Difa a shekarar goma sha bakwai. Jama'an kiwon lahiya 'yan kwantaragi da ke aiki cikin karkara sun soma yajin aiki na kwanaki biyar. A rahoton musamman muna ɗauke da wata hira da muka yi da wani ɗan Nijar da ke zaune a ƙasar Libya tun shekarar 1991. wani rahoto da ta fitar a ranar Talata tare wato ga watan Janairu na dubu da goma sha takwas hukumar agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA ta nuna cewa a shekarar dubu da goma sha bakwai kungiyar Boko Haram ta kai hari har sau ɗaya a jihar Difa yayin da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da da arba'in ɗaya Departamomin Boso, Difa, Shatamari, Gaskeru, Kabalewa, Menesoruwa, ruwa gingimi da kuma tumur su ne har-haren kungiyar ta boko haram suka fi shafa inda mutane goma sha ɗaya zuwa samar da talatin suka rasa rayukansu departama ɗin da aka fi kaiwa harin shine na difa inda adadin hare-haren ya tashi 64 a shekarar 2017 a cewar hukumar ta wuce. ma'aikatar hukumar kula da 'yanci rani ta majalisar ɗinkin duniya oem ko kuma ma'aikatan hukumar kula da 'yanci rani ta majalisar ɗinkin duniya oem da ke yamai sun tarbi 'yanci rani 'yan nijar su 163 da da uku wani jirgin sama musamman ya shigilar su jiya daga ƙasar libi hukumar oem ce ta tsara wannan shiri tare da tallafin ƙungiyar tarayyar turai a isowar 'yanci ranin hukumar oem ta yi musu taimako wato iri-iri kamar rajistar sunayensu tarbar su duba lahiyar jikinsu da kuma isa da su a garuruwansu na ainihi. Wani hatsarin mota ya faru a safiyar yau kusa da birnin Doso a kan hanyar Dogon Duci, inda wata motar kamfanin sufuri na Tura STV ta kai karo ga wata babbar motar dakon siminti ta dangote da ke tsaye wuri daya bayan ta lalace. Nan take mutum guda ya rasa ransa, yayin da wani shi ma ya rasa ransa bayan an garzaya da shi a babbar asibitin Doso. wasu da dama kuma sun je rauni wannan shine hatsarin mota na farko da ya haddasa rasuwar rayuka a shekarar 2018 akan wannan hanya da ake kira rnn A sakamakon wani sabon mataki da ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta ɗauka nan gaba tilas masu makarantu masu zaman kansu na niger su biya lanho na shekara wanda ya tashi jika 500 zuwa miliyan ɗaya na sefa dangane da matsayin makaranta. Gungun Muhammad Dantani ya tuntuɓi shugaban ƙungiyar masu makarantu masu zaman kansu ko kuma na biya Alhaji Yahaya Adamu domin jin ƙarin bayani. Da, lokal import scientific muke biya. Import scientific ta muna biya 200 mil 250 eh, mil francs par an yanzu ba haka nan na ba ana gani girman lokal ne a yi mishi akwai wasu da suna biya 10 miliyan 1 miliyan 500 kai dai harka dai akwai wuya taimakon da muke yi muna taimako gwamnati ne aikin gwamnati ne prive suke yi gwamnati ya duba haka nan su gyara muna to kamar hilayen da kuke ginin lakwal din kyauta ne gwamnati ke ba ko sayan su ne kuke a ah, kyauta suke mu. to ya kuke gani da wannan yan da ake aza muku wallahi muna so su yi muno abin da muna so mu biya ha su ne dan kasa duka biya info ne su duba abin da zai abin da mu to kenan mi kuke bukata yanzu ga gwamnati wallahi muna so mu gwamnati sa muno info da duk shekara abin da zaka biya To sai dai har yanzu ba da yau kyauta ne ga masu bukata kafa makaranta masu zaman kansu wato bayan sun cika ka'idodi. Bayan sun gudanar da yajin aiki sau biyu ba su cimma nasara ba, malaman dindindin na makarantar Inam sun ɗauki niyyar matsa kaimi inda suka lashe takobin tsunduma cikin yajin aiki na kwanaki biyar a mako mai zuwa, matuƙar ba a biya musu bukatun nasu ba. Bukatun malaman dai sun haɗa da a biya su bashin albashi na watanni biyu. Sakataren tsare-tsare na ƙungiyar malaman Mamman Sale ya muna ƙarin haske. yanzu da nake can ga albashin wata biyu muke bin direction ina ko in ce gwamnatin niger albashin watan Nuwambar da ya huce da na Desamba kuma akwai wasu yan biya da ake mun da an mun yi korijan memoir da wani rapport de stage da wani encadrement duka na waga shekara da ta huce su ma har yanzu ba bamu ba su ne muka tambaya a bamu in dai ba wata biyun nan ba aka biya mu aka biya mu wancan kuɗin da muka tambaya na kurasan in memoir da wani rapport de stage portage ba mu koma aiki dindindin mun aije wata takarda ta zuwa gare sati na gaba kwana biyar za mu yi in ba a biya mu ba in kuma aka biya mu su ba ku sake ganin mu wajen wani gare aiki za mu koma da muka saba da Ɗaliban makarantun sakandare na Difa sun kira wani babban zaman taron su a yau da safe inda suka sake duba yanayin rayuwa da na karatun ɗalibai na jihar. Bayan haka sun fitar da sanarwa cewa lamarin ya yi kamari sosai. Sakataren ƙungiyar ɗaliban Bukari Dodo Hamadu ya yi wa Adam Babu Karna ƙarin haske. Reshen kungiyar ɗaliban lise da koloji na Allah wadda da halin ko in kula da magabata da ke kula da karantar karantarsuwa na azuzuwan sakandare ke yi game da koke mu da suka hada da karamcin wuraren ɗaukar darasi da na malaman ba da karatu. Reshen kungiyar ɗalibai bugu da ƙari na Allah wadda da irin halin da magoya baya mu ke fuskanta a cikin garin Difa inda fiye da ɗalibi dubu da ɗari takwas ke ɗaukar karatu a ƙas. Muna kira da babban murya mahukuntan yanki yanki da su mai da hankali ga dukkan bukatun koce-kocenmu da hukumar yankin ke iya ciwo kansu. Reshen kungiyar ɗaliban lise da koloji na Allah wadai da taurin kunnan da gwamnati ke yi dangance da dokar kasayin kuɗi ta dubu biyu da goma takwas Muna Allah wadai da halin ko in kula da magabatan yankin ke sanyawa game da halin da magoyan bayanmu ke ciki a cikin karkarun Boso, Tumur da Shetimari. Boso, Shetimari. jami'an kiwon lafiya na karkara 'yan kwantaragi a ƙarƙashin gwamnati sun soma yajin aiki na kwanaki biyar ba jalalo a jiya laraba a duk faɗin ƙasa yayin da suke buƙatar gwamnati ta biya su bashin albashi na watanni biyar a cewar ramatu muhammadu jami'ar kiwon lafiya a gidan likitar garin bauɗeta na departama ɗin tesawa jihar Maraɗi lamarin na da ban tausayi a hirarta ta wayar tarho da wakilinmu muhammad mamman dan mu samu hakkin mu ne muka shiga wannan yajin aiki wanda babu ko service ne nema mu ma dole dan dai mu kwato hakkin mu ne ba dan wani abu tun da mu da kanmu in muka diba ga yan malati suna zuwa suna komawa ba daɗi ba mu musu aiki ba saboda su muke daji kenan mu ma ga mu a daji kai kanka likita kana da yunwa ya zaka kula da dan malati mun yi grave a risk e service ne mu sun ki biya mana bukata har aka kai SC ma na minister de la santé yayi magana a radio ya ce irjaman za su ba mu wata biyu september october november december amma har yanzu shiru gaskiya akwai wahala bangaren mu akwai wahala tun da muna da iyali wa su dubbatu da mamasa. shi wanda kaga ya zo kawai ya zamana ai dan ya ci dangin shi ne talakawa ba wani noma muke yi ba ba mu sai ba mu sai da wannan biyan shi ne gonan mu kuma an tauye mana hakkin mota hudu yi yawa gwamnati ta ba ta share mana hawayen mu a taimake mu a ba wannan kuɗi da su ne muke ci A ranar Talatar da ta gabata, ministar kyautata rayuwar mata da kare yara, Madam Elbaka Zainabu Tari Bako ta kasance a garin Karma. Makasudin ziyarar ne gani da ido ire-iren ayyukan da ma'aikatar ministar ta yi tare da haɗin gwiwar ƙungiyar mai zaman kanta a nima Sutura a cikin jihar tilibiri Ministar ta bayyana farin cikinta dangane da sakamakon da aka samu musamman a fannin ƙoƙarin da al'ummomi suka kawo. manuwar ita ce na a gani tukuna dukkan fusawo da aka girka fusa'ar ecole de mari tukuna kanan fusa'ar espace wanda muka ziyarta mun tsara haduwa da mata wanda ke gudanar da wasu ayyuka kamar na noman rani ta fuskar ecole de mari mun gano da moriya ce da ya kamata a inganta domin maza sun fahimta sosai ga lamarin halartar matansu a gidajen likita zuwa ga duk wani amfanin da mace za ta iya samu na ingantar da rayuwarta. Mun kuma gano da suna da wasu fusa'o'i masu inganci. Misali, maginantan da suka zama abin koyi suna mai da hankali ga tsafta ga wasu fanni kamar na al'amarin yanayi. Don haka, muna tunanin cewa wannan girkin datacciyar hanya ce ta kyautata zamantakewar al'umma. pensons que ça, c'est une approche qui est réellement communautaire. Ƙungiyar makiyaya niger a tare da haɗin gwiwar eh, kungiyar Oxfam sun shirya wani taron raskonar sakamakon wani bincike da aka gudanar domin gano matsalolin da ke hana al'ummomin karkara damar kaiwa ga mashara'anta. Wani bincike da aka gudanar cikin kananan hukumomi takwas na jihar Difa da Tilibiri ya ba da damar gano dalilai da dama. Haruna Garba ɗaya daga cikin magabatan taron ya yi ƙarin haske. Muna ƙoƙari muna jan hankalin su, muna ƙara gwada musu abin da suka sani shine amfanin zaman lahiya. Kwarai akwai abubuwa da yawa da yake hana ma mutanen ƙauye su zo wajen rikici ya same su. Na ɗaya akwai nisa daga ƙauye inda mutum yake zuwa inda juju yake. Na biyu mutane babu yarda tsakaninsu da juju nan. Na uku to sai mutum ya kawo ƙara kana da wata haraka wajen juju a ce maka yau a zauna a zanta a ce maka je ka dawo to je ka dawo je ka dawo akwai sa ɓata lokaci kenan da ya sa mutane sai dai su gaji su ce sun bar ma Allah to kaga manya abubuwa da suka sa mutane ba su zuwa wajen juju ko rikici ya same su. Studio Kalangu. shirye-shiryen studio Kalam a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zango FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara Zango FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman duk da cewa an maido da 'yan Nijar sama da dubu uku da ke ƙasar Libi a gida, har yanzu akwai waɗansu ɗimbin 'yan ƙasar ta Nijar zaune a Libi, waɗanda kuma ba su da niyyar dawowa gida a halin yanzu. Misalin Ali Idris da ke zaune a Sabaha tun shekarar 1991 wani gari mai tazarar kilomita 660 wato a kudu da Tripoli babban birnin ƙasar ta Libi. Tarnani Fudai Ahmed ya tattauna da shi ta wayar tarho kamar haka. Mutane ana wahaltar da suna ana azabtar da su ana kama su ana kashe su ana komi amma dai a sai da mutum da kuɗi wani ya zo kamar dabba a'a wannan zai ce mu gaskiya ba su zo gare mu ba. Akwai abun da ake cewa gidan bashi wannan yan kamashe ne da masu motoci suke sa mutum daga sai ya biya kuɗi shi ba ba mai mota mai motan ya kawo shi nan sai ya duke shi ya kira ƴan uwan shi ko kira gida ce ya a dan uwan shi ya kawo a biya shi kuɗin shi sai shi nan wurin ana azabtar da mutane ba ci ba sha amma gaskiya ci ta bile duk da yake ina je aka tambaye mu wannan zance da yake nema ka cin kun da aka tambaye mu da wannan zance muka yi ankat da da fara suka ce dalil shi libya a saba nan na tambaya na dudduba na yi ankat mun abin da mun babu zance amma gidan bashi akwai kuma wahalar da Nijeriya da 'yan kasashen waje maza a ce wahalar da suke sha Libya ma haka ne kishi kullum ana kishi in ka ga wani Nijiyan daga nan bai can ka zawa na wani Afirka amma nigeria wallahi nigeria dai an hi ba su fuska an hi ba su yarda a nan Ali kwanaki akwai 'yan Nijar kusan dubu uku da suka dawo gida to kuke gani me maido 'yan mutanen in dai rayuwa a can Libya abu ne mai daɗi. A rayuwa na Libya ba ta da daɗi gaskiya fi ta Libya wahala ce ta sa mutane suke koma gida. Ga rashin kuɗi, ga rashin aiki, ga wahala, ga kisa, komi akwai a cikin jiki amma kasan Nigeria don bisa akwai bal uku wanda suka tashi daga nasu ba don kowa nan lokacin da ai ba yi wannan zance ba eh wahalar ce kasa wahalar ganewa Allah can mutane gasa su ma aiki akwai Nigeria wanda aka rubuta musu sunan shi da wuta a goshin shi aka rubuta musu M mutare sunan shi akwai guda wanda aka yanke naman cinyar shi aka ba kare ga wani akwai wanda ake ɗirme shi a sa da fire ake cewa shofa a yi ta ƙone shi har yi mutu akwai wanda za a ɗirme shi a rata shi kawai kai kasa har yi kai kawai yi mutu kasan abubuwan abubuwa ana yin shi da yawa da don akwai abubuwan da suka sa yanzu zaman garin gaskiya titi da wuya ba da zama wallah. Madalla masu mu karshen shirin namu kenan na maraicen yau zan burku da Musa Hassan ya karanta muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa.